mai mataba shehu borno alhaji abubakar garbe ibn elkanami ya yi bawa yunkurin matasan nan yan sa kai da ke aikin farauto yayan kungiyar na jama'atul ahli sunna liddat wa jihad da aka fi sani da boko haram kusan watanni biyu kenan da kullowar waɗannan yayan kungiya yan sa kai da ya sanadiyar samar da kwarya-kwaryan zaman lafiya a bambanin maiduguri da kewaye mai martaban ya shaida a gidan rediyon murya amurka cewa waɗannan matasa 'yan sa kai da ake kira civilian jtf ko kuma 'yan gora suna taimakawa kwarai da gaske wajen jaddada wazar da zaman lafiya a jihar borno sai dai ce akwai buƙatar gwamnatin tarayya da na jiha da ma na ƙananan hukumomi da ta yi ƙoƙarin wajen samar da ayyukan yi ga waɗannan matasa da ke gunnun bala wajen farauto 'yan bindiga a jihar alhamdulillah samarin nan sun yi kokari suna ta aikinsu mun gode kuma mun gode a allah ina kiran federal the state government, the local government, yaran nan a samu su aiki domin wayannan wadansu su graduate ne wadansu su kuma suna da ilimi both na Quran da na boko saboda haka gashi kuma matasan nan ba su da aiki kaɗan ne a cikin su wanda suke da aiki amma suna wannan aiki saboda haka ana kiran federal government da state da local government a taimaka a samu su aiki domin zama haka din zai kawo illa da baya shine abin da zan kira government ta taimaka a makon jiya ne ya gudanar da bukukuwan sallah a garuruwa daban-daban ciki har da fadar mai mataban wanda ake cewa a shine karo na farko da mai mataban ya hawan daba tun wansa kujerar sarautar shekaru hudu da suka gabata sai dai mai mataban ya ce akwai dan gyara a wannan batu kaga ko wani kuskure kaɗan da mutane suke yi wanda ina jin ba su gane sosai ba tun da na hau shekara hudu wannan kowane shekara muna hawan daba kuma ana gani only last year ne ba mu hau daba ba shekara ɗaya ne an ba haka ba daga 2009 zuwa yanzu hannan kowane shekara kowane sallah muna hawan eh, kuma alhamdulillah wannan karo magashi mun hau yarda ba an sauka lafiya mutanen mu duk lafiya su mun gode kuma ni fata na da jama'a mu ai hakuri a zonar lafiya kuma wanda sun bar maiduguri wanda sun bar borno koma daga shi allah ya kawo zaman lafiya komai allah ne mai yi masifan nan allah ne ya kadara kuma allah ya kawo mana sauka wani damuwa yanzu kuma allah ya sa kar a ga wannan abubuwa a gaba basrakin ya ce akwai buƙatar ƙara addu'a a jihar da ma ƙasa baki ɗaya don tabbatar da samun zaman lafiya mai ɗaurewa borno dama an santa eh, da Kur'an saboda haka a ci gaba da addu'a domin kasa na wannan yanzu fiye da shekara dubu da dari biyu ne ana Islam musulunci kuma banda musulunci ba abinda suka ma suka bude idon su musulunci ne suka gada saboda haka kara addu'a duk lungu-lungu da angwani da garura duk dai biki ko na sallah ko na aure ko yade duk bikin alheri a ci gaba da addu'a Allah ya kara zaman lafiya a kasa Allah ya sa kuma mutane mu duk su hada kansu kuma muna taimako federal government da state government su taimaka mutanen Borno don an sha wahala a cikin shekarun nan saboda haka mun gode da kokarin da suka yi mana a kara mana har yanzu mai martaba Shehu Borno Alhaji Abubakar Garba Ibn Alkanami kenan ke bayani kan yunkurin matasan nan 'yan sa kai da ke kokarin ba da tasu gudumawa wajen samun zaman lafiya a jihar borno da kuma buƙatar ƙarin addu'a ƙasa don samun zaman lafiya mai ɗaurewa a jihar da ma ƙasa baki ɗaya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya